واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد نبوا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريتين لاربعة goma sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya dace da talatin ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas jiya mun kwana cikin kisar annabi musa alaihi salatu wassalam da gwagwarmayarsa ta kiran fir'auna da mutanen fir'auna zuwa ga gaskiya mun ga yadda annabi musa ya bayyana hujjar da ya zo da ita annabi musa ya ce masayarci ne bayan ya faɗi bayanai da ke nuna allah ta'ala shi ne ubangijin da ya dace a bauta domin na farko dai shi ubangijin sammai da ƙasa sannan shi ubangijin mutane na da na farko da na baya sannan shi ubangijin gabas da yamma fir'auna ya ce mahaukaci ya ce to in na zo maka da hujja ya ce to ka gwada ne sai ya jefa sandarsa abin da ya faru ya faru fir'auna ya ce to kenan boka ne ya yake mun je da fir'auna ya shawarci mukarrabansa suka ce a sanya rana wadda za a tattaro bokaye gaba kuma mun ji yadda aka tara bokaye suka gane aikin annabi musa ba na bokanci ba ne suka bi kawaya suka musulunci gaba ɗaya za mu ji irin martanin da fir'auna ya yi lokacin da ya cewa sun musulunci gaba ɗaya ala lahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا لطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين قال آمنتم له قبل أن آذن لكم fir'auna ya ce ina mamakin daga kawai ya jefa sandarsa ta cinye igban da kuka jefa sai ku ce kun ba da gaskiya da shi tun kafin ku mai ne ya za ku ba da gaskiya da shi ba muku izini ba kuma lakabirukum allazi allamakum sirra to na dai gano ashe ma da mun shi babban ku shine mai gidanku, wanda ya koya muku sirri fir'auna ya fi kowa sanin annabi musa bai san wa'annan mutane ba ko san shi ba kuma in ba don da ya gayyato su ba annabi musa bai iya gayyato su bai iya kara su ne amma taurin kai ne na dan adam ya ce to fala sauka ta alamu hakika kuna shirin sani matakin da zai ɗauka kan ku lau kafta an na aidiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum ajma'in zan karkata hannayenku da kafafuwa ta hanyar saɓani duk wanda aka kama a sare masa hannun dama da kafa hau ko hannun haku da ƙafar dama ta yadda kowanne bai aiki ya zan mai hannu guda mai kafa guda saboda wulaƙantawa da azabta kai wala usalli bannakum azbahi kai na rantse duk sai na gicce ku gaba ɗaya na karkashe ku a guji ga nan duk magana hujja ta ƙari yanzu sai magana ƙarfi magana iko to abin da ya komi ban mamaki shine mutanen nan ko kayan nan duk yawan su ba su maganin abin musa ba sai yanzu ba su gana da shi kafin a zo wurin ba su taɓa jin wani karatu da yake yi ba wannan wa'azin da ya musu kafin a fara musabaka shi kaɗai ne wa'azin da suka tafi a duniya amma nan take sun musulunta ga fir'auna na barazana gare su amma suna ce qalu la bayra inna ila rabbina munqalib babu matsala babu laifi duk abin da zaka kaje kai mun ba da rayukan mu ga wannan addinin da Musa ya zo shi domin mun tabbata inna ila rabbina munqalib mu masu komawa ne ga ubangiji da haka yanzu mun tuba mun bi Allah mun yi da kuma inna natbu an yaghfira lana rabbuna khataya suka ƙara da cewa mu fa muna kaunar muna dan mahar muna fatar ubangijin mu ya gafarta mana laifi ya gafarta mana shirkar da muka yi ya gafarta mana bokanci da muka yi ya gafarta mana zunubanmu ya gafarta mana rayuwar da muka yi baya cikin duhun jahilci yau mun da haske mu ba za mu koma da wuri abin da ya sami ke wannan fata an kunna awwalan mu'minin saboda mun zan mu ne mummune na farko da annabi Musa cikin wannan tafiya mun ga Fir'auna ya sha ma baki kwarai da saboda ya dai tabbata ba yaran shi bane ba yaran Musa bane shi Musa ba malamin su bane ba su taɓa haɗuwa ba wa'azi guda amma ga ya kama zukatansu sun zama masu imani imani wanda sun ba da rayukansu saboda shi wannan shi zai gwada maka imani na gaskiya idan ya ratsa zukata aikin da yake sannan shi ke nuna maka da sabon musulunta da tsohon musulunta da wanda aka haifa cikin addini muradi shine wa yake da karfin zuciya ta imani da Allah shi sai ka je kasashen turawa iske mutumin da watansa goma sha takwas da musulunci amma in yi wani abu na imani sai kai girgiza kai da aka haifa a cikin musulunci ba za ka iya yinsa ba haka za ka iske libintar turawa da addini da waɗanda suka musulunci daga cikin maguzawa a cikin najeriya da wajenta in yanzu ka je yankin zuru ko wasu yankuna na niger ko nan southern kaduna kai da ta raka zukatan maguzawa ko su ɓangare kiristoci suka musulunta in suka ga yadda za su riko da addini sai abiya ba kai wani lokaci ma kai kin sabon addini shi kashe yana da tasiri in ba haka ba yadda bokayen nan ƙirƙawa suka ga addini wasu banu isra'ilan da yan gidan su musa wanda sun musulunta tun kafin wannan matakin to imanin su bai kai haka nan abin da daga ba za mu ci ganin abubuwa da ke nuna rauni imanin da ke cikin zukatansu wa auhaina ila musa An وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حاذرون فأخرج جالسة وأوحينا إلى موسى أن قالوا أنت إبسود na yadda bokaye Allah ta'ala sai ya rufe wannan babin sai ya dawo mana da wani chapter kuma na daban wani episode na daban bokaye sun cije sun ce su musulunci za su wannan ya nuna kenan jayayyar da aka yi annabi musa ne ya nufa to fir'auna ya kyale shi bai kyale shi wani mataki ya dauka a wannan sura ba kawo ba amma an kawo a wasu surorin na daban amma matakan abinda Allah ya kawo anan ya nuna cewa matakan da Fir'auna ya dauka su ne na kokarin kaiwa ga rayuwa da mutunci da lafiyar Musa da mutane ba ka sai Allah ya ce wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga Annabi Musa an asri bi ibadi muka ce kai tafiya da bayina innakum muttaba'un biyo ku da ai don haka ku bar gari ana nan an shirya makirci an kulla mitin cikin dare an tsara yadda za a tara kuri guda a kashe ku da haka Allah ya ba ku izinin ku fita kuma ku sani za a bi fa arsala fir'auna fil mala'in ashirin, to sai fir'auna ya aika a cikin garuruwa yace a tattara mutane a yeku a sanar da su inna ha'ula ila shirdimatul qalilun yace waɗannan ƴan tsagerun mutane ƴan kaɗan sun dami mu wa innahum lana laghaizun kuma sun kusa ta mai martaba fir'auna mai daraja mai girma a ƙasar masa. wa inna la jami'un hadirun kuma dukkan mu mun ɗauki matakin sauna da hattara da galamar su da aka su mun shelanta zaman su maƙiya wa'inda za a yaƙa ba da riba saboda haka a shirya ma yaƙi su sai Allah ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن معي ربي سيهدين فأخرجناهم من جنات وعيون الله تسمك في تبدسو سكر عونا كينا daga gidajen ni'ima da suke ciki daga cikin fadammu da suke ciki wa da koramu na ruwa wurare na ni'ima da jin daɗi da suke ciki muka da su muka ingiza su waje wa kunuzin da taskoki na kuɗi wanda ya nuna suna da bankuna suna da wurin ajiyar kuɗaɗe wa makamin karim da mazaunai masu ban sha'awa na daraja wanda ake zuwa wuraren wasa inda za a yi sanya ado da kawace-kawace a yi kallo a yi nishaɗi a yi wasa Ka kazalik wa aurasnaha bani isra'il ce kuma kamar haka ne sai muka gadar da waɗannan gidajen ga banu da haka waɗannan tsagerun da kuke cewa mun fidda su mun ingiza su waje kuma mun gargada ku kun bi su amma ƙarshe za ku halaka su ko za su dawo su ga da gidajenku da gonakinku da bankunanku da komai da komai nan fa atba'uhum mushriqin Allah ce sai suka bi su lokacin hantsi lokacin fitowar rana wannan ya nuna da jijjifi annabi musa ya gargaɗa mutane sai fita da aka ko da aka waye gari aka duba ba su sai aka bi su falamma tara aljama'a lokacin da runduna biyu suka fara hangen juna annabi musa ya yi tafiya ya yi tafiya har ya cimma ce fir'auna ya biyo shi gashi gashi rujuna tana kallon rujuna tara aljam'ani qala ashabu musa inna la mudrakun sai mutane na musa suka ce wallahi cin mana za al-idrak yani al-ihata za a kewaye annabi musa wallahi an sai dai wasu ba mu la tudrikuhu idanu masu gani ba su kewaye ganin Wa ba su iya ganin Allah idan nuna iya ganin Allah kuma za a gan shi amma dai ba iya kewaya da ganin sa shi ne mana inna la mudrakun ai inna la muhaqun kewaye mu za a yi za a cin mana qala kalla musa ce ina ba shi wa Allah ya koya min lokacin da nace inni akhafu an yaqtulu akhafu an yaqtulun ubangiji nace mene kalla inna ma'iya rabbi ubangiji na ce inna ma'akum mustami'un a wata ayar ce inna ni ma'akum asma'u wa ara inna ma'iya rabbi nan da kuka gani ubangiji na tare da sayahdin shi yace in fito bai batar da ni zai zai gwada min inda an ce wannan ya faru har sau suna fita gari sai in leƙin asirin suka sheko suka ce fir'auna ya shirya ya shirya zai suka ce ya musa inna la mudarku qala kalla inna ma iya rabbi sayadi aka yi tafiya rana ta buge su suka sha wuya aka ce a tsaya a huta suna sauka suka ji duriyar runduna suka ce ya musa inna la mudarku qala kalla inna ma iya rabbi sayadi suka iso bakin ruwa babu kwale-kwale babu abin tsallakawa can sai ga kuwar fir'auna da jama'a sa ta tunkaro qala ashabu musa inna la mudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayyidi ga runduna ga runduna amma ya tabbata bai tsira to an ne fa awhayna ila musa فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان auhayna ila Musa Allah ce sai muka yi wahayi zuwa Musa mutanen ka suna tsoron halaka kai kuma kai imani cewa Allah zai kubutar da don haka alif bin bi asaka da sandan da ta mu'jiza ko yanzu ka bugi teku da ita annabi Musa bai tsaya tambaya inda bugi teku ne ba don haka akwai al bil hazza فضرب موسى بعصاه البحر فانطلق Allah ya ce sai teku ya keci isa yin rabu biyu fakana kullu firkin kan ƙaudina kowane ɓangare ya tuma ruwa tuma suka yi nan suka tuma sai da ya zan kamar wani irin wato bene gidan sama ko dutse wanda yake mai girma ruwan suka yi haka suke tafiya amma sai Allah ce waɗannan su yi nan waɗannan su yi nan a fidda hanyar wuce dalilin bugun sanda kaga tun can da Allah ta'ala ce wa matan ka biya minika ya Musa cewa wani ya fi fiya ma'aribu ukura Musa wannan sanda me ne ke hannunka da قال هي عصاي اتوكا بها واخش بها على غنمي ولي فيها مالك yace Allah sanda ta ce shin kamar ne za a ce karka koma yawo da shi sai ubangiji sanda ta ce ina dan dogara gare ta sannan kuma ina kakkabo ma dabbobi na ciyawa binnan ganye sannan kuma ubangiji tana da ubani iri iri da ni shi bai sani ba karin amfani mafi muhimmanci zai samu to sai gashi ya buɗe teku teku ya buɗe hanya ta wa azlafna al-akhirin Allah ya ce sai muka jinkirtar da wancanan ka na ƙarfi ko kuma na ma'ana Musa ya tafi ya fita Fir'auna ya zo shi ma muka ingiza shi ya bi shi muka kusantar da su suka shiga teku sai da na ƙarshe cikin rundunar Musa ya gama tafi na ƙarshe cikin rundunar Fir'auna ya gama shi da haka su yanzu an musu ƙofar rabu babu wanda ya fita a cikin su babu wanda ya rage mai shiga ba shi ko Musa da jama'a sadu sun fita masu hikaya suna kawo abubuwa da daban-daban wannan wuri sun ce lokacin da fir'aun ya iso ya tarar da teku ya tsage nan take dan sai ya haukarsa sai gangaro ya hura hancinsa ya ce ba ka gani saboda girman ka teku ma ya ci koro ya buɗe kaga babu lokacin da ya kamata ya ɗauki wa irin wannan lokaci ya ce anya wai ko ya an kai inda yake kunnan zai bude musa ya wuce to wai ko ni in shiga bai kashe ni kage bai wannan tunanin saboda basira ta ta shi ta toshi Allah ya ce wa anjina musa wa mamma hu ajma'in baka kubutar da musa da duk wanda aka tare da shi babu wanda ya halaka sun ma'azaratun al'akarin sannan muka nutsar da sauran su ku ba wanda ya kubuta cikin duk da mai ba da labari cikinsu ba samu sai dai mutane annabi musa su samu kwale-kwale su dawo su ɗauki gadon masa sannan ana zuwa ana sabbe su ina fir'aunu su ya kuji kunji wani inda fi zalika la cikin wannan labari da muka ba ku akwai abin lura ba kana aksaru mu'mini amma duk da irin waɗannan ayoyi da ta ba su zama mu'minai ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim ubangijinka mai buwaya ne yana halaka wanda ya masa saurin kai sannan mai rahama ne yana jin kai ga mummunai yana kukutar da su daga shirin kai kun ga wannan kisa ta annabi musa game da muka gani ta sha mai mai tuwa cikin alƙur'ani ta mai mai ne da yawa amma duk inda ta zo suka zo da su darussa ba waɗanda ta zo da su a turare da babban darasin da ke nan shine sanin cewa kowane lokaci gaskiya ba ta rasa mai faɗa da ita sannan masu gaskiya ba su rasa shiga takura da wahala da kunci amma kuma a sun kwarera da masu tsoron Allah idan aka ji tsoron Allah aka yi haƙuri ko nasara tana nan ce sai Allah ta'ala ya kawo kisar annabi Ibrahim shi wasu lalayin da ba Ibrahim wasu alaihim na ba Ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واتل عليهم نبايا manzo Allah ka karanta musu labarin annabi Ibrahim kun ga daga kissar annabi Musa sai kissar annabi Ibrahim amma da annabi musa da annabi ibrahim wani har gaba eh ibrahim har gaba amma kun ga tartibul qasasul qur'ani fa'idodin da ke cikin labarin da ke so ba tartib ne zamani da haka ba wai duk wanda kuka ya bayan wani jere suke ba anan Allah ta'ala ya fara kawo darussan da ke cikin kisar annabi Musa sannan sai ya dawo kisar kakarsa annabi Ibrahim domin annabi Musa cikin zuri'a annabi yaqub ne annabi ya kuma jika ne ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam domin ɗa ga annabi ishaq watlu alaihi ba ibrahim yanzu Allah ka karanta musu labarin ibrahim إذ قال wa وقومه mata تعبدون lokacin da ya ce ma babansa kuma ya ce ma mutanensa mata gudu ina tambayar menene kuke bauta ba qalu na'budu asnaman suka ce kuma gumaka ne muke bauta ba da muke sassakawa mu gyara mu yi musu kawo aji fa nazallu laha ajibi sai mu zauna mu dade akan su muna ibada su ba su kiyaye wani laifi ba kana tambayar ma duk wata in bata kuma su ne muke sassakawa mu aje su mu duk mu bata lokacin muna ta kiransu saboda mu hadda ke ga mushriki wanda ta sa baya ganin aibin abin da yake bai dauka fa gunkin nan zai taimake shi ba a'a yana tawassuli da gunki ne zuwa ga Allah su ne waɗanda suke kusantar da su zuwa haka suka dauka da haka in kana da bukata wa kai nan ka tayi wurin Allah to ina za kana ko sai da za su da ka bari mu sassaka wani wanda shi bai wa Allah laifin komai ba sai bai tawassuli da shi sai bukatar mutum amma inda za ka gane ta ciki na ciki wato fitrar ta asali tana ne in bala'i ya sabka ba su kiran gunki ko guda in ana neman kuɗi za a je wurin gunki in ana neman sa'a za a yi tafiya farauta ko kasuwanci za a je wurin gunki in ana so warware wata husuma za a je wurin gunki amma in bala'i ya sauka kamar aka ga wani irin hadari baki kirin ya taso ba zuwa wurinki in aka shiga teku jirgi ya tangal-tangal aka ga mutuwa da ke ba a kira lata ba a kira wasu shi ne allata wa idara ki dukkan fiki da Allah mukhlisi na lahuddin shi kada suke kira a wani falamma na jawon ilal barri idan wuce da sun dawo tudu sai su koma da shirka suka ce to mu dai gumaka muke bauta maka bauta da su qala hal yasma'u lakum id tad'u yace to idan kun kira su suna jin ku aw yanfa'u lakum ko suna iya amfani ku aw yadurru ko suna iya cutar da ku qalu bal suka ce a, ko guda ba in mun kira su ba su ci in wani ne ba su yi wani kuma cuta ba su iya cutar mu amma dai wajen da a ba ana kazalika yake mu haka muka iskuwa ya Ya haka baka isa da tsugunnin ka ɗan yaro da kai ka ce mu bari iyayen kama haka su kakannin kama haka su kai mu ma haka namu kai don haka ba mu bari ala afara'aytum ma kuntum ta'budun yace to tunda hujja ta tsaye kun ga abubuwan nan da kuke bauta mai antum wa aba'ukum al-aqdamu da ku da uwayen nan naku na da da da na can dore fa innahu aduwwun li duk abin bautar nan naku abin kiyaye ne baani ba su na rabu da su tare da su ba su kuma ba ni bautar kowa illa rabbal alamin sai ubangijin da shi kadai nake bauta don haka kuma ku sake nazari abinda kuka sassaka da hannu abinda in kun kira shi baya ji abinda in kun bukaci amfani baya zuwa da shi abinda in cuta ta mu baya tuke mu to ku bar shi ku kama rabbul alami. kamar yadda annabi Musa ya ma fir'auna bayanin ubangiji yace rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum mu'minin sannan ce rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin sannan ce rabbul mashriq wal maghrib wama bainahuma in kuntum ta'lamu ku ta'qilun Ba haka shi ko Ibrahim yace allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqi wa idha maridtu fa huwa yashfi wallazi yumituni thumma yuhyi wallazi atma an yaghfira li khati'ati yawm yace bani bauta kowa sai ubangiji allazi khalaqani wanda shi ya halicce ni kun ga ni ina da babbanci da ku ku kuka halicce abin da kuke bauta ni kuma wanda ya halicce ni shi ne ke bauta ashe inda an yi aikin hankali gumakan nan su kamata su bauta mu don ku kuka yi su fa huwa yahdi kuma shi ke shirya da da haka wannan annabta da nake tare da ita shirya ce daga Allah wallazi huwa ne wa yasqi duk arzikin da na samu na abinci ko na abin sha ubangiji na ne ba don babu wani abu na arziki a bisa doron kasa face na ba ka iya cin wani arziki duniya wanda ba na Allah ba sannan kuma wa idan maritu fa huwa yashfi idan na mutu eh, idan na ciwo shi yake ba da lafiya in ga ladabi wa ke sa ciwo amma sai ce idan na ciwo fa huwa yashfi shi ke warkar da Allah ke sa ciwo Allah ke kawo lafiya amma saboda tsabar ladabi annabi ibrahim bai jingina ma Allah ciwo ba sai jingina masa waraka kamar yadda aljanu suka ce wa inna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashad kamar yadda annabi khadir yace wa amma al-ghulam fa kana abawahu mu'minin فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب ربه abinda an nan faran sai jingina ma wanda adda matsala sai jingina ma kansa wallazi yumituni thumma yuhyi mutuwa ta da rayuwa ta duk Allah shike kashe ni shike rayar da wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmi kuma shi ne Allah da nake kwaɗayin ranar alkiyama ya tare min zunubi kun gari a takaice ya sife ta musu wane ne Allah da ake mutu kamar yadda Annabi Musa su ne sifa nawa ya kawo khalaqani fa huwa yahdi huwa yut'imuni wa yasqini fa huwa yashfini yumituni ثم يحييني أطمع أن يغفر لي خطيئتي صفة تقص بابا يسلم بها الله to wani zai ce yanzu shi ma ibrahim yana da su zulubai ne da yake fatar a gafarta masa eh, yana da tarin zunubai zunubi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har zunubi guda hudu da shi kuma kansu ne yake jin tsoron gabuwa da Allah amma fa yana fatar Allah ya gafarta masa kuma ranar ba a kansu ne ba zai yi zuwa ya ce ko ga jama'a ni da yi guda hudu kan kuka za a nuna cikin wa kai a wuni guda na hidon waje mu ba ba mu ga yalai kuka su laifinsa na farko ya ce in nisa kai lokacin da za ana bukin national day bukin rana ta ƙasa sadda ake fita wajen gari kamar bukukuwan idi ya ce shi bai basu sai ni ban da lafiya ga ƙarya ce wani amma ba ƙarya ce sarihiya manduha ce ko kuma ma'aruba ce A fil ma'aridi manduhatun anil kadhib bala'in da kuke na shirka yana sa ni zazzabi gaskiya ne ko ƙarya ne za ka ba ni da lafiya ba ni fita ku bar ni in yi aikin shirkan nan ta yi muku aikin da zai jawo hankali ku tafi ni ban zuwa laifinsa na biyu shi ma ƙarya ce bayan da suka dawo aka ga gumaka duk an halaka su illa guda ƙalu mun fa'ala haza bi alihatina innahu lamina zalimin قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس أكتشفوا أقول شيء قبل متعلمين يقيتا شيء لا يكب علون أقول شيء قبل إذن جماعة قالوا أأنت فأنت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ta ce ibrahimu kai kai wanda ta'addanci ne cewa. babban su ne ga shi ne shi ya karkashe su ku tambaye su suna magana mana faraja'u ila anfusihim wa qalu innakum antum zalimun Da suka fa summa nakisu ala rubus laqad alimta ma haula yantiqun qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la أثبت لكم لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم kenan ita ma wannan ƙarya ce cewa babban su ya karkashe su amma fa shi izgili ne yake musu babban su ne kake ku tambaye shi ƙarya ta uku ita ma wadda yake jin tsoro ce wadda Allah ta'ala ya falamma ra'a shams ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha wanda gwada su ne yake akwai masu bautar tauraro a cikin su akwai masu bautar wata akwai masu bautar rana yau yace tauraro zai bauta gobe ya ce to ai wata ya fi shi haske ba ka ba su ba taurari ku dawo je mu huta ma wata daga baya da rana ta bayyana ya ce to duk ku taho ga wanda ta tafi haske, da ta faɗi sai ce to ina ubangiji babu sai ce a to ni kan na bar dubban bauta musu na koma ma Allah su siyasa ce ta da'awa amma kuma ta kunshi magana wadda ba akan hakikanin ta waɗannan su ne zunuban da yake cewa wallazi asma'u an yaghfira li khati'ati yawmin ina kwaɗayin ubangiji na ya gafarta mini ranar sa sannan addu'a ya ce rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin ya ubangiji ina roƙonka ka azurta ni ilimi shine hukman wanda da shi shine nake rarrabe gaskiya da ƙarya wanda da shi ne zan gane abin da ke amfani na in ɗauke shi in rungume shi in gane abin da ke cuta min in nisance shi wanda da shi ne zan san hanyar tsira na alkiyama wa alfiqni bis salihin ya Allah ka riskar da ni da mutanen kirki wannan tana shi addu'a dukkan annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ko lokacin da ajalin sa ya zo masa an ji shi na ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la Allah na zabi abokin zama na sama da za zaɓi abokin zama na sama Allah wurin ka nake su ba da sun duniya aka ce sai da na abubakar siddiq yana ta da na ka bi a ba ina umma hatin ya rasu zala kada ka bar mu mun fashe ka da iyayenmu da kullum waj'al li lisana sidqin fil akhirin Allah ka sanya mini ambato na ƙwarai nisa na sidq idan kowa ya bura yake ashe ba laifi bane in kai aikin kwarai kuma kana fatar a fade ka da aiki annabi ibrahim addu'a ce yake cewa ubangiji ka sani cikin waɗanda har duniya ta tashi ana ambata su da alkhairi a wuni sau ake kira sunan ibrahim sunansa ya zo saboda sau ashirin cikin ƙur'ani kaga kullum ana karatun ƙur'ani sai an kira sunansa sannan mu musulmi mu kira shi kiristoci su kira shi yahudawa su kira shi matsafa ma sun cewa addinin sai suke ma wa mushrikai kowa da ibrahim don haka mutanen makka su ma a ganin su akan addinin annabi ibrahim su? to addu'a sace Allah ya kama waj'alni min warasati jannatin na'im ya Allah ka sanya ni cikin masu gadon gidajen aljanna ta ni'ima da dawo ighfir abi Allah ka gafarta ba babana innahu kana min ad-dallin ya kasance cikin bace in ba ku manta ba alƙawari ne yace wa ajurni maliya qala salamun alayk sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyan wa a'tazilu zan tafi amma na alƙawarin zan maka addu'a don Allah ya shirya da kai da shi kuma Allah ya rubuta cewa baban nasa ba zai shirya amma na ya cika alƙawari yasa Allah ta ce wa ma istighfaru ibrahim li illa an maw'idatin wa'adaha iyyah addu'ar da yayi masa ta kun gafara yayi ta ne da cika alƙawarin da ya masa falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min lokacin da ya ta tabayyana gare cewa makin Allah ne sai baranta da gare shi yace duk da kai babana ne ba ni ba a ruwana yasa Allah ta'ala ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai kamata annabi yayi ma mushrike addu'a bai kamata mummuni su yi ma mushrike addu'a ba ko da ko ƴan uwansu ne da ka iyakakka da mutum in musulmi ne ka masa addu'a amma idan mashirki ne iyakar rabonka da shi nan duniya wala tukhzini yawma yub'ath ubangiji kada ka wulakanta da ranar da za a tada mutane kaga annabi ibrahim duk waɗannan addu'o'i Allah ya karɓar mashi su Allah ta'ala ce wa atina fid dunya hasana kaga ce da rabbi habli hukman ki wa innahu fil akhirati lamina salihin kaga yace wa alhiqni bis salihin sannan Allah ta'ala ce wa wa ajrahu fid dunya kaga waj'al li lisana sidqin fil akhirin sannan ce wa innahu fil akhirati lamina addu'a hudu duka Allah ya karba wacce ce bai karba ba wa ghafir li abi ita Allah bai karbe ta shi yasa da kansa yake ce yau malayan fa umalun wala banu har alkiyama kudi ba su amfani yaya ba su amfani don gani ba zan amfani ba ba inji saboda bai mutu mumini ba da babansa ya mutu mumini komi laifin sai na samun ci amma bai mutu mumini kuma la yafu malun wala banun ranar da kuɗi ba su aiki ƴaƴa ba su aiki illa man atallaha bi qalbin salim sai dai wanda ya zo ma Allah da zuciya lafiyayya zuciya salimin min shirk wadda babu shirka a cikin ta wannan shine muradi ba wai salimin min dhunub in an ce kowa bai tsira ran alkiyama sai wanda ya zo ba zunubi mutum nawa za su tsira a shi annabi ibrahim din bai tsira don ga zunubai nan mu wani guda ko ba haka to ba salimun min az-zunubi ake ne salimun min ash-shirk duk zuciyar da ta zo wurin Allah ba kowa cikin ta sai Allah to wannan zuciya za ta tsira wannan karatu akwai darussa da yawa a ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana yadda annabi ibrahim alaihissalatu wassalam ya sa hikima wajen kiran mutanensa wanda suke shirka ya fara tambaye su me kuke bauta suka ce guma. A yi ce to kan suna ji suna gani suna amfani suna ta ba su amfani kawai da iyayen muke ya ce to ni na baranta da gare su sannan ya sifaita musu ubangijin da ya kamata a bauta da sifofi guda takwas sannan ya ƙara da addu'a yana roƙon Allah ya bashi ilimi mai amfani ya haɗa shi da mutanen kirki ya sanya masa ambato na ƙwarai ya sa shi yan aljanna ya gafarta ma babansa ya ce kuma kada Allah ya kozarta shi ranar da kuɗi da 'ya'ya ba su amfanin kowa ba wanda zai amfana sai wanda ya zo da kalbin salim da zuciya lafiyayya to anan babban darasin yake cewa duk al'amari ya rafe ne ga zuciya matsala ba ita ce ina gangar jikinka take ba yanzu nan da muke magana wasu na maka suna dawa haka dai ko ba wasu na can sun dukufa wurin ziyara sun je madina sun ziyarci masallacin annabi sun ziyarci kabarin annabi sun ziyarci quba sun ziyarci ahad sun ziyarci baqi'a matsalar ba ita ce ina gangan jikinka take ina zuciyarka take akwai wanda yana sai da dawafi amma zuciyarsa ba ta tare da Allah za a zo ranar arafat wani na filin arafa amma wanda yake cikin kasuwar sokoto ya fi shi kusa da Allah so matsalar ba ta ganga jiki ba ce inna Allah azza wa jalla la yanzuru ila suwarikum wala ila abdanikum walakin inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah zukatan ku yake dubi sannan bibi ayyukan da zukatan suka haifar da aka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yawaita kiran mu ga mu kula da zukatan kuma ya yawaita addu'a kada Allah ya karkatar da zuciyarsa shaharun da hausha kamar yadda zuwa cikin firmini, ya tambayi in musallam ya ce wace addu'a ce kika ce annabi ya fi komai yawan yi Ta ce annabi ban taba jin addu'ar da yake yawan yi ba kamar ce da yake Allahumma ya muqallibal qulub sabbin qalbi ala ya Allah kai ne mai ta zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addinin tace sai na tambaye manzon Allah tace ya rasulullah naji kana yawan yin wannan addu'a me yasa sai ce babu wani bawa face zuciyarsa tana tsakanin yatsu biyu na ubangiji wanda ya so ya tabbatar da ita wanda ya so ya karkatar da ita to haka dake yawan roƙo Allah kada ya karkatar da zuciya to inda duk zuciyarka ta yi kyau komai naka zai kyau inda duk zuciyarka ta lalace komai naka zai lalace ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدره ثلاث هنا التقوى ها هنا التقوى أبانا ابانا بأنا ها بأشان نن نن ابانا بابا أبو من يوني مالبي a <laughs> ƙasar sudan yana koyar da mu kimiyya science amma da larabci sai ce in baka san science ba sai ka zo kana wa annabi ƙarya kana attaqwa hahu kana nuna damun kace ƙarya kake yi ba nan annabi ne nuna domin zuciya a bangaren hagu take na kirji attaqwa nan annabi to in kace wa hahu da yace kai ma annabi ƙarya a cikin alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya yawaita maganar zuciya saboda muhimmancin kalman qalb alqalbu da yadda yake jujjuyawa a larabci ya zo sau 132 a cikin alqur'ani kalman fu'ad وما سمي القلب ما سمي الانسان الا لنفسه وما سمي القلب الا انه يتقلب an kira zuciya qalb saboda tana yawan jujjuyawa mutum da safe yana son ka da yamma yana kinka mutum da safe yana goyon bayanka kashi gari yana zagin wani ne muka ɗibi gardama mai yawa da shi akan jonathan yana kariyar jonathan a wani gari bayan mun dawo najeriya da sati biyu sai na jiya da kamfe ya koma fili sai gashi a a turmi na kamfe yana yabon jonathan ya ce allahumma ya mai kulo zuciyarsa ta sauya kuma lokacin muna magana ne kan matsalan zamfara da da matsalolin kashe-kashen mutane da ake lokacin ma ba fara kisa ba shanu ake ɗauka sai ya ce wallahi laifin jonathan ya kodira kan jonathan ba abin da bai faɗi ba kan jonathan sati biyu sai ga shanawa jonathan kamfe da ce a'a yaushe kuma ka juya to ƙarshen zamani an fi komi yawan jujjuyawa ba wani abu ne ba zuciya ce yau yana son ka don yan kana su. gobe ya nema gare ka bai samu bai dawo ya zage ka yau yana kiyaya da kai don bai ga amfanin ka ba ka ba kuɗi ka bashi dan take sai ka dawo babban masoyinsa zuciya ke ta takallam to haka fu'ad sun miya fu'adan li'annahu yatafa'al yana yawan girgiza bayan tsayi wuri guda to kalmar alqalb ya zo so 135 cikin Qur'ani kalmar fu'ad ya zo sau goma sha takwas sannan sadar ƙirji wanda zuciya ke cikinsa ya zo sau arba'in da hudu a cikin alkuwani in ka haɗa wannan za ka ga sau ɗari da casa'in da hudu duka maganar zuciya ce allah yake saboda ne saboda ya gwada muna mu yi ƙoƙari mu wanke zukata saboda ya gwada mana mu yi ƙoƙari mu kauce ma zukata masu rashin lafiya Allah ta'ala ya ambaci zuciya iri goma lafiyayyu duk zukata ne bakwai duk wanda Allah ya baka cikin su ka gode Allah ta'ala ya ambaci alqalbul mutma'in almutma'inna zuciya ne tsatsiya tabaraka ta'ala ce alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah ba su samun nutsuwa a zukata su ne masu yawan karatun Qur'ani su ne masu yawan hailala su ne masu yawan salati su ne masu yawan tasbihi su ne masu yawan kabbara su ne masu yawan istighfari wanda kullum harshen sai da abbaton Allah to zuciyarsa tana samun itmi'ina Allah ya ambaci alqulubul muniba alqalbul munib zuciya mai komawa ga shi almunib yana sako ba bai sako ba amma da ya saba ma Allah sai da na sani التي إلا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من يوم قوم وابع الله ألا يأمبت الوجه الذين إذا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الوجل من أعمال القلوب زوجي سكان على رواية أمام تنية تنى ونزر بي ديبارا وباريا ko shekarar jiya sai ji duk hankalinsa ya tashi yaji ya shiga damuwa wannan wannan yana cikin alamun lafiyar zuciya sannan a cikin wannan sura Allah ya bace alqalbus salim illa man atallaha biqalbin salim salimu bin shirk Allah ya bace alqalbul layyin Allah nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan masaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshuna rabbahum ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله zuciya mai laushi ita ma laushin zuciya yana samuwa ne da me da zikrullah da ambaton Allah kamar da Allah ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub Allah ya ambaci zuciya wadda take mai tausayi ar-raufur rahim waj'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'fatan wa rahma mabiyan annabi isa Allah ya sanya musu jin kai da tausayi shi yasa yau za ka ga ba yahudi ya fi kowa sun ya azabta dan adam ya yi kallo ya yi dariya kirista duk inda ya ga bala'i yana sauka ya fi kowa so ya je kai agaji saboda Allah ya sanya tausayi a zukatansu to tausayi da jinƙayi yanzu in kaga abu ya cimma wani bawan Allah nan take hawaye su zubo maka nan take ka aje aikin gaban ka zo zuwa taimakon sa to wannan na cikin manya manyan ayyukan zukata masu nuna lafiyar zukata sannan Allah ya faɗi zuciya mai sakina mai nasuwa huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanin ma'a imani almu'minina nan sabai yake Allah shi ne wanda ya saukar da natsuwa ga zukatan sahabban manzansa saboda su ƙara imani bisa ga wanda aka su da wannan natsuwan ne wadda Allah ya sauka musu a badar ga su ga makiya amma an gaje suke saboda tsabar natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya ambaci zuciya mai kushu'i. mai kankan da kai mai dukawa alam ya'ni lil ladina amanu an taksha'a qulubuhum li dhikrillah kaga duk inda aka lele in kana son maganin ciwon zuciyarka alayka bi dhikrillah Allah ya ambaci zuciya mai karfi rabitatul jahsh Allah ce warabatna ala qulubihim dai magana asabul iz qamu فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أصحاب الكهف ألا يسكت الزكاة ci zukatansu da إيمان ƙwari imani zuciya المخبتة عند الله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من رب من ربكم فيؤمنون به فيؤمنوا به فيؤمنوا وتخبت واو وتخبت على رمى ذاك قصده يوى وتخبت له قلوب فاوت فيؤمنوا به فتخبت له kaga nan kuma zukatan malamai yake وليعلم الذين اوتوا العلم ما سو ilimi sun fi ikhbat shi kuma ta sifa ce ta zukata waɗanda sun san Allah sun yakini da Allah sai kana da ilimi kake samu zukata nawa muka faɗa goma ne suka sha ɗaya goma ne su ne Allah ta'ala ya ambata masu lafiya a cikin alƙur'ani to sai ka caji zuciyarka kana cikin su Allah ta'ala ya faɗi su zukata guda 25 daga masu ciwo dan kadan sai masu ciwo mai dama dama sai masu tsananin ciwo sai waɗanda sun mutu mututus akwai lokaci mu kawo su babu lokaci sai dai kuma fara da su gudugo su ne zukatan da wato su a kansa ta zuciya ta kama su sun lalace amma duk matakin da suka kai in dai akwai rai ana iya sake tada su akwai ruwan da ake yayyafa musu su farfado akwai tiyatar da ake yi musu akwai magani da ake kwarara musu akwai allurar da ake yi musu sai su dawo ta wato garau su koma ko dai mukbita ko mutma'inna ko sakina ko salima ko layyina ko wajila ko khashi'a ko qawiya su zama masu imani masu ƙwari masu lafiya masu ƙarfi masu Allah da sunan zuwa Allah ya Allah ka tsarkake zukatanmu ya Allah ka kawar da zukatanmu daga tsatsa da datti da sauran turutocin da zukatan suke yi ya Allah ka babu lafiya da jikunanmu kai jikunkunanmu ko to har da jikunan mu Allah ya bamu lafiya mu samu kuɗi Allah ka bamu lafiya ga jikin Allah ka bamu lafiya ga ajifan mu Allah ka bamu lafiya ga zukatan mu Allah ka bamu lafiya ga zaman lafiya ga kasar mu Allah ka saukar da aminci da kwanciyar hankali a cikin wannan birni na Sokoto da wannan ƙasa ta Najeriya shekarar nan da ta rage da mulkin Buhari Allah ka sa ka zamo da cikin kowace haske da nasara Allah ka sa ka fi kowace zama nasara da ci gaba ga musulmi Allah ka kawar da sharruka da kicinnun da ake tayarwa a cikin wannan kasar tamu musamman a jihar Zamfara da sauran jihohi na musulmi Allah ka yi ma shugaban mu jagoranci shugaban mutum na addini shugabannin mu na mulki Allah ka yi musu jagoranci ka dora su ga abin da ke wasu a gare mu Allah ka yarwata arzikin mu a wannan ƙasa ka kawo mana da talauci kan mana da duhun jahilci kan mana da ƙauyanci ka ba mu sanin ciwon kanmu ka ba mu ikon taimakon kanmu da kanmu ka rufe asirin mu duniya da lahira Allah dukkan mu da duniya da lahira ka san su Allah mu mazan mu da matan mu manyan mu da kananan mu biya mana marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya su neman na aure Allah ka hore musu su aure Allah ka ba su iko riƙawa ka ba su zaman lafiya su neman arziki ka ba su masu neman ne ka ba su nasara matafiya ka dawo da su gidajen su lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin والحمد لله رب